sannan kuma da Allah akwai sabuwar tashar mu da muka bude a YouTube mai suna Kazimiya Herbal Medicine Center wanda ita ma mun bude ta ne kamar yadda muke kawo muku a bayanai a wannan tasha ta mu gyara mata na yadda za a magance matsaloli na mata to ita ma wannan tasha din mun bude ta ne domin muna kawo matsaloli amma magunguna akan matsaloli amma wanda suka shafi bangaren maza da mata ba kamar wannan ba wanda tafi karfi akan bangarorin matsalolin mata haka sannan kuma a cikin wannan tasha din zamu dinga kawo muku abubuwan da suka shafi zamantakewa na aure sannan da abubuwan da suka shafi zamantakewa na rayuwa da kuma yadda mutum zai inganta rayuwarsa ba tare da ya samu wata matsala ba wanda na san yanzu haka kana kan wannan channel din tamu mai suna mu gyara mata to yanda zaka shine ka danna kan wannan tasha din kamar yadda kake gani idan ka danna sai ka jawo ta sama cikin tashoshin da zaka ga a jere akwai Kazimiya Herbal Medicine Center wanda ita ce a sama muna roko da ka danna mata alamar subscribe sannan kuma ka danna mata alamun kararrawa yanda zaka ke samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora sannan kuma a wannan tashoshin na ƙasa su ma tashoshi ne na abokan aikin mu wanda da su da taimakon su ne muke kawo muku ayyukan mu ingantattu kuke amfanuwa da su a cikin sauki so mu su ma muna roko da ku danna muna ku danna musu alamar subscribe domin su ma abubuwan da za su kawo abubuwa ne da za su amfane ku kuma su taimake ku akan wasu abubuwa na ku wasu uzurruka na ku na rayuwa to muna roko da wannan tashoshin namu ku musu subscribe sannan kuma ku danna musu alaman kararron sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen da za a ke kawo a wannan tashoshin namu mun gode da nuna mana goyon baya da kuke yi mun gode mun gode mun gode ni ne naku abubakar ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye na kazimiya na wannan kamfani na kazimiya habal medicine center saboda haka mu shiga cikin bidiyon kai tsaye